ne rahmatun Allah ta Ina cikin babu da za babu da ke bayani akan kan tsallake cewar rana, tsuke cewar wata a ƙarƙashin kitabu fala a cikin wannan littafin farka in karanta hadisi kwara ɗaya hadisi na ɗari da hamsin da hudu. Sannan Allah ya zama tashi hadisi mai lamba ɗari da hamsin da ɗaya. Ƙwale ya ce al'adi masu عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم wannan hadisin an samu shi da sakina abu abu mas'ud uqbat bin amr al-badri al-ansar wannan sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ahadul bi'a ahadul bi'ati al al-thaniya ko al-akhir yana cikin mutane 70 da wani abu wanda suka zo suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu bi'a biyu kafin manzalin sama ya shege hijira da shekara biyu an samu mutane goma sha biyu da suka zo daga birnin madina cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suna gayyatar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo da madina domin ya ci gaba da yada da da'awa ta musulunci manzon sallallahu alaihi wa su koma su tafi garin su ci gaba da wa'azi amma shi Allah ne mutum da ya hijira su ne ake ce musu isna ashara nasiban wakilai guda goma sha da suka koma shekara ta zagayo sai ga sun sake dawowa su saba'in da wani abu malaman tarihi sun yi sabani akan doriyar saba'in shi ya sa wasu sai tsaya a saba'in ko kuma a ce saba'in da wani abu sakiru na ukubatu a sai na abin da abu mas'udin yana cikin waɗanda mutane saba'in din da duniya abu mas'ud uqbat ibn amr al-badr malamai wasu suna cewa ko huwa aqrabu qawli ana ganin a lokacin da ya yazo shi kuwa kakanci shekaru a cikin saba'in din nan da wani abu wasu kuma suna ganin ba shi bane da kankanta sayyiduna mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala anhu ya mu kankanta a cikin su a takaice dai yana cikin waɗanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wannan kafar ta biyu su saba'in da wani abu an ce masa albadar. a ka'ida a ilimin hadisi ko a ilimin idan aka ce na albadar ne ko ana nufin shahida shahida khaswa ta badri al ya halarci yaki su badar wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa duk wanda aka yaki su badar da shi ba zai shiga wuta sai shi da wani abu shi sayyiduna ubbatu na'am malamai sun yi sabani akan shi badariyarsa ta mashhadi ce ko ta mawuƙi ce shin saboda ya zauna a badar ne a kira shi da albadari ko ko saboda ya halarci ya ke bada ba da mai suna da wannan sabani al-imam bukhari da al-imam muslim alaihi wa rahmatullah suna ganin cewa yana cikin waɗanda suka halarci ya ke bada amma da al-qawl rajih inda tafiyar magana sayyiduna ubbatu bin amr baya cikin waɗanda suka halarci yakin badar bai ji yakin badar ba amma me yasa ake ce masa albadari suka ce saka da badra saka da badra ya zauna a badar unguwar sunan ce badar shi ne ake ce masa albadari to daga sai su ce ya badariyatu mawtinin wa maskanin laysat badariyatu maskanin badariyarsa da aka ce masa albadari ba saboda ya halarci yakin badar ba a'a saboda unguwarsu ce badar ya zauna a badar mun fahimta yana da hadisai a limam bukhari da limam muslim kawai sun fitan masa da hadisai sun kai ɗari da to da yana da cikin akwai wanda suke matsakaita a yawan hadisi baya cikin masu yawan hadisi sannan baya cikin waɗanda hadisan su yan kaɗan mun fahimci wannan shi yasa yana da hadisi a cikin al'arbaun an-nawawiyya al-imam an-nawawi ya fitar masa da hadisi a cikin al'arbaun an-nawawiyya lokacin da muke kira al'arbaun an-nawawiyya muke kira sa saboda an dan dade shi yasa muka sake lalata ta a takeice daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyi wannan hadisi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدان الله تعالى عليه الله تبارك وتعالى إن الشمس lallai rana Wani kamara da wata ayatan min aya lahi alamomi ne guda biyu daga cikin alamomin Allah yukhawwifu Allahu bihi ma ibadahu Allah yana koratar da bayansa da waɗannan alamomin nasa guda biyu wata da kuma rana wa kuma lallai su biyun nan da rana da wata la yankasifani li mawti ahadin ba su saboda mutuwan wani minan nasi daga cikin mutane wala li hayati ko kuma dan rayuwarsa A idza ra'aytum minha shay'an idan kuka ga wani abu daga cikin wadannan alamomin da Allah kuka samu wani tawi fa sallu to ku ta sallah wa dhullaha sannan fi ta'addu'a addu'a hatta yankashifa ma bikum har abin da yake tare da ku na wannan kifi ranar ko kifi watan su zama tun kama wannan hadisin asalinsa hudu ba ce hudu ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sama yayin hudu ba an haifa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu lamma tassa ya kiyamu kuma bai wasa magin kiyamu ita ma ne iya radiyallahu ta'ala anha tana cin cikin ummahatul mu'minin tana cikin uwayen mu'minai asali lokacin da manzon da kuma ya rubuta ma kaukai da ma sarkin masa wasiƙa cewa yana da yadda shi ya musulunta sai mu kaukai ya ba da amsa ya ce shi ba zai musulunta amma ko ba zai hana dukkan wani wani idan ya yi ga zai ba kuma shi yana neman ma zaman lafiya don Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin abin da ke nuna ma yana son zaman lafiya sai ya ba manzala da sama da ba da wutar baiwa ita ce maganin zuciya na biyu sannan manzal ya ba manzala da sama alhajari sannan ya ba shi kaguwa sannan kuma ya ba shi doki da kuma wani takobi a wata riwaya aka ce ma hadda al-jabba ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kyauta to wannan matar da ake cewa Mariya ita ce manzo kuma ya tsada daga ita ma mai tukiya ana dan dangata zuwa ga kif al-aqda sune qadidun masar qadidun masar da asali al shi ne zai ta haifa masa a shi kadai ne dan da ba san sa na khadija ya'yan manzon sama guda bakwai guda shida da su ya'yan da na khadija radiyallahu ta'ala anha maza uku mata uku maza biyu mata hudu to sai kuma Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi kuma yana dan jariri aka haifa manzon kuma shi Ibrahim ya haife shi da aka haifa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dan sai ya zo da asuba an gama sallah sai ya ce wulida liya laylata gulamun wa sammaytuhu bi ismi abi Ibrahim da daddana an haifa mu da ta kuma na sa masa sunan babana Ibrahim babar sa wani baban shi النبي إبراهيم عليه السلام قم إلا تعجبه إبراهيم هو صداق المسلمين من قبل وفي هذا يقول الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس النبي إبراهيم صاحب كده وحده يزعل من أبو الوحيد بابا التوحيد to baban da manzon sama yake nufi yana nufin annabi Ibrahim alaihi salam ba ana nufin manzon sama yana da wani baba sai shi Ibrahim ba Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam manzon sama yana da suna Ibrahim ba yan kwanaki ba shi wannan ya ya rasu Ibrahim wannan kuma ya ya ya nuna damuwar da rasuwar Ibrahim har ya rika hawa sai na da zaman da auki da radiyallahu ta'ala an bai gama sun sune ce ya rasulullah amma kunta tanhana anil na'i ya ba aiki Allah ba kana hana mu nuna wata alama ta kare zuciya ta mutuwa ba wannan sun ce wallahi innaha rahmatu في النوتين باخرين في يابش شيء سيدي إن القلب لا يعقل وإن العين لا تسمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وإنا لذرائك يا إبراهيم لما zuciya tana cikin fata tana cikin damuwa ido ne zai da hawaye amma duk abin da za mu faɗa za mu faɗa da Allah ya yi da shi tabbas da wani rabuwa da kai ya tubara suna cikin damuwa suna cikin damuwa wannan ranar sai aka kuma samu wata wani a saboda Allah yana sanya ifalin wata aqida jahiliyya yana sanya fata wata aqida da ake da ita dan a jahiliyya cewa duk ranar da kaga rana ta kisfe ko wata ya kisfe musamman rana domin ita ce ba a cika ba kisfe wanda ba cika afuwa so tari lokaci da wurwuri ba sai aka ce ai idan ka ga rana ta kisfe wani babban wani babban mutum zai mutu to haka yake a zahiriya wannan ranar da Ibrahim radiyallahu ta'ala an ya rasu sai kuma aka sami cewa raya shi ke nan sai aka dauko wancan tsohon canji sai aka ce in kasafat ash-shamsu li mawqifi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke nan ai rana ta kiske saboda dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya Ibrahim shi ne bayan an gama sallah sai manzal da sama ya miƙe shi ne wannan kutuba hadisin gaba zai kama da kutubar da ɗan tsawonta, har da kayan wasu bayanai amma ne a nan manzal da sama sai ya ce inna shamsa lallai rana da kuke ganin ta wani kamara da wata ayata ne min ayatin lahi alamomi ne guda biyu daga cikin alamomin Allah Allah ya faɗa ce ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقه إن كنتم إياه ومن آياته daga cikin alamomin da za a tabbatar da Allah a tabbatar da wahadaniyarsa ɗayantakarsa a tabbatar da rububiyarsa a tabbatar da uluhiyarsa allai wanda dare ne ba sanar yadda suke juyawa والشمس والقمر فمن درانا لو تفتت ادا الله شيني الله اتثبتت ده يذكر الله اتثبتت ده يكون اتثبتت ده وجيه اتثبتت ده وجيه يا الذي لا تكتب الشمس ولا القمر قد تجمع على لا كلمه موتا لا الله في عبده الشمس او في عبده القمر او ما هو ترى لا هو مرتبه Kuyi su ta daɗi a Allah, a lallai kala a Wanda shi ya halarci wata, ya halarci taurari, ya halarci rana, kuma ya halarci dare, kuma ya halarci Da rana da wata, alamomi ne da ake da a Allah. Yi za ku bi hima Allah yana tsoratar da bayinsa da waɗannan alamomin guda domin wata da da rana akwai ranar da za a yi ba su shi sa Allah da mutum suke ce wa ma nusiru Ɗaya, ayati illa tahwifa wa ma nusiru bil ayati illa tahwifa ba ma aiko da alamomin mutum mu tsoratar da bayinsa Allah mu da yake yana sa rana da yake wata ya kishe domin Allah ya tsoratar da bayi su tsorata domin akwai wani ranar da za a yi akwai ranar da za a yi rana da kishe da baki da yake suna cikin alamomin tashin aljama za a samu wasu kusu guda uku kishewa ta gabaki daya duniya da shiga duhu har ko kuma bangarora guda biyu mazan mutum yake la taqumu as-sa'a حتى تروا عشر آيات أو رواية حتى تروا إثنتي عشرة آيات قيامة وذات تاشي وتكون من يبقى على مولين لا قوم شاش أو رواية لا قوم من ذل ذلك يشي لكي تلك وتكون ذلك أو مقصة بياني يشي خسق بالمشفق وخسق بالمغرب وخسق بجزيرة العرب za a sami kisfewar a ɓangaren gabashin duniya kamar wajajen asiya asiya babba irin wajajen china irin su irin su japan irin su afghanistan indonesia malaysia asiya babba almashirin sannan hankun bin majalis, sannan kuma za a samu tattewa a yammacin duniya irin su ingila irin su faransa irin su germany da sauran kasashen turai za a samu wannan kisfewa sannan wa kasfun bi jazirati al-arab sannan kuma a gurin lafin laraba za a samu kisfewa da sai an zo wannan kisfewa guda suna cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama to shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya rike kisfewa sai manzon ya firgici ya tsorata a matsayin sana'an annabin Allah yana jin tsoron kada waɗannan alamomin da ya guda uku suka zo wanda kuma su za su faru ne gab ran irin ba ta tashi kaga yi kuma yin zamu da iman ibada ce sannan kuma akwai fa'ida fa'ida khatafa al ko wa ne ash-shams wal qamar idan wata ya nisbi sannan kuma aka haɗa rana da wata suka haɗe a wani ɗaya. suna cikin alamomin tashin alkiyama malaman tafsiri suka ce wa juni ash-shams wal qamar al wadu li sanuha aka aka shafa hantan su aka shiga a gaba a gaba ka ba a gaba a gara na ba wanda yana nuna kiyama ta tashi za ta tashi kiyama ta tashi to shi yasa duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rana ko kishewa wata sai manzo ya shiga tashi hankali kamar yadda iska iska tana da yake cikin alamomin lafiyar alkiya waɗannan guda goma sha biyu akwai rihu akwai wata iska da za ta fito ita ce ƙarshe dukkan wani mai rai idan wannan iska ta mutu sai ta gama da shi ƙarshen abin da zai faru ke na tsaye kura na wannan iska idan mazan sama ne iska ta taso halin sai mazan sama sai ya firgita sai na na ya tambaye shi ya faɗa mata ya ce wasu mutane sun bi iska sai suka ce hada hannu da sirra wannan ai hadari ne wanda zai mana ruwa aka ce musu bal huwa masta'ajaltum bi rihun fiha adabun alim تدمر كل شيء بأمر ربها وحقه لا يوالي إلا مساجده ومن ظل ذلك idan ya ga wannan ai samudawa عداوة تسمونان لا عاد إيه، واذكر أخا عاد هذا عداوة سوني أكا عيكا مصد إسكا أما آد فأهلكوا بريح صفر عاد خرع عليهم سبع ليالي وثمانية أيام نحورا فترى القوم فيها زرعا كأنهم أعداد نخل حاوي خاضية فهزر لهم بالضاقية ضرورا wannan iska so da ke iska tana da daga cikin alamomi da su to haka kitfewar rana da kitfewar wata nan fa manzon sama kudu ba yake yi wannan jawaba wa innahuma la yantafa min mawti ahadin wa la li hayati sannan rana da wata ba su kitfewa saboda rayuwar wani ba su da alaka da rayuwar kowa su bayi ne daga cikin bayan Allah, Allah ne alaƙa da rayuwarsu da canza da rayuwar wani ba. Yadda kowa ya zama wa Allah su ma bayin Allah. Ka ga magana da mana abu da tilka an aqida ta jahiliyya ta allati tad'i anna ash-shams wa al-qamar la yantafi'an illa bi mawt ahad aw bi hayat ahad min al-qutama. Sunan sallallahu alaihi wa sallam wannan mabunan aqida. Canji da ake da shi cewa duk lokacin da kaga an yi kitsewar rana ko kitsewar wata to alama wani babban ne ko za a haifi wani babba aqida suke kanzu da sume ba ta wannan aqida idan ra'aytum min hashayta idan kuka ga wani abu da kike cikin wannan idan kuka ga wani abu daga cikin irin waɗannan alamomin na canji a wata ko na canji a rana fasallu to ki ta sallah وادعوا الله سلم قرئ addu'a a الدعاء سلم Harta حتى ينكشف ما بكم har abin da yake tare da ku ya yayi idan aka ga rana ta yayi ta dawo daidai to shi ke da sai a dawo a ci gaba da harkoki a gode wannan ita ce mahangar musulunci a game da kisfirin wata ko kuma kisfewar rana a satin da ya wuce mun yi bayanin cewa asfar ne sabubba kada ne akwai abin da malaman ku suke cewa al-asbabu ilahiyyatul qadariyya sannan akwai al-asbabu tabi'iyyatul ilmiyya akwai sabubba na Allah Allah manzalin kuma zan yi mana bayanin cewa sababin da ke sa rana ko wata ta kibbe Allah ko kike gida ta tsoratar da shi ai aka faɗa mana cewa da cikin a nuna mata cewa a shi waɗannan da rana da nan. bayan Allah ne Allah ke tafiya ce da ya fa'ida ta farko ce fa'ida ta biyu a tunatar da mu cewa akwai fa al akbar da za a zo a fitar ko al-usuful akbar da za a fitar da rana rana da ke ci gaba ki wata ake ci gaba ki da ki ka ci kasiya ana so wajen da su ta lahiya sannan idan kake cewa rana da ke ciwon wata sun yawa to alama ce ta cewa sabo yi yawa shi sa za mu ga manzon kuma alaƙa da kitsewar rana da kitsewar wata da zina a hadisin da ba a cikin jawaban sa manzon kuma ya ba hakkan sa a wannan lokacin ya tsoratar da su game da zina ashe da cikin abin da ke jawo kitsewar wata da kitsewar rana da waita a cikin al'umma Allah na ma mutane kojela yana hatta musu kojela cewa da fahimci fa sabon su yi yawa a gefe guda kuma sannan akwai al'adabu tabi'iyyar da yi akwai sabubba na yi wanda scientifical a ilmance aka tabbatar da su shine wata ga abin da ke jawo ya hamma an san ranar da abin zai faru rana ma an san lokacin da take kitrewa kamar yadda muka ambata a satin da ya wuce wata baya kitfi wace idan ya tafi a jilani badar a kwanakin badariyarsa kwanan sha hudu da wata sha biyar da wata sha shida ga wata a waɗannan kwanakin guda uku ake iya samun usufin shara wannan abu ne ya tabbata a cikin falaki ke sannan ita kuma rana ba ta kitfewa sai a ƙarshen wata shi yasa al-imamu ibn kathir alayhi rahmatullah a cikin labaran da ya bada a cikin littafinsa al-bidaya wa nihaya yana ba da labaran cikin abubuwan da suka fara a shekara ta ɗari hudu da hamsin da hudu ya ce wa fi jimadal akhira a watan jimadal akhira na hijiran manzon sama ɗari hudu da hamsin da uku jillataini baqiyata min tsoron kwanaki biyu watan ya kare na jimadal akhira خطبت الشمس كسوفا عظيما رانا كتفي كتفي وادي كرمة أكتا مني جميع, جميع القفص غابة فالفرانا قبت كيفة أكشبه جرانا كده أخيرا كنا ما نتندل كنا كنا كنا ما أربع ساعات وجانيتك أول ساعة ساعة أول ساعة أول ساعة hatta badatin nujum har sai da taurari suka bayyana wa awat at ila awjariha sun tsaye da koma zuwa ya wajen kwanan su wa ta'kat at at-tirana bi shiddat al-zulma taurari sun tsaye suka daina taki saboda tsananin a wannan shekara an samu wannan sannan ya sake faɗa يكتب وكيل صبيحة يوم الأحد الثامن والعشرين من الزحل المذكور جمال الآخرة خففت الشمس قبل الظهور ينا بياني في خاف الأزحة وزعبي خاف الأزحة حتى نكتب ورعلا ثم أكفهم الكسوف الكلف وكاد أنبك الوغد غادا غادا عشرين دفع ما الأنفلة تتكتب إلا ما وضع باي غادا ما في في وكيان iya karshen wata da takwas ashirin a waɗannan kwanakin ake samun kusurfin shamsi amma kusurfin kamar shi kuma ya cika ya ya kai bada kwanakin bada sha hudu sha biyar sha shida wani wuri samun to waɗannan na ilimi ba sa kora waɗannan sababban na kaddara ta Allah madaukakin sarki kamar kai ne ciwon da kake ciwon da kake da annoba suke faruwa ga mutane duk kaga aka fata sabubban su misali annoba annoba da take faruwa manzon sama ya faɗa annoba ko ne za su dawo daga cikin asbabut ta'un akwai intisharul ma'asi yaɗuwar sabo a tsakanin al'umma to yana da daga cikin abin da ke yaɗa cuta a cikin al'umma manzon sama ya ce wa ma a fil qawli فاحشة وأعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوباء والأمراض التي لم تكن معروفة في أسلامهم الذين رأوا mutane ba su taɓa bayyana alfashatar da kunuwa a tsakanin su da rika bayyanawa da zaka zama ado har a canza mata suna wadda ake zina da ita an kashe mata khalila girlfriend ita da larabci ake balaga da yake ce halila a yaran da sama ne suna da girlfriend wato aboki ya wata mutane su mai da wanda su san musu dabi'a sun su ne ce wallahi ke cikin da ba a san su ba da sun mazu a tsakanin su akwai babban malam babban likita a Saudi Arabia a Dr. Muhammad Ali bin Ba likita ne kuma malamin addini profesa ne na likitanci yana da Uduwiya yana da fellowship na ƙungiyoyin duniya manya-manya da likitanci a Ingila da Amerika da kuma kasashen Larabawa. Akwai littafin tsakato da ya rubuta ya sa masa suna al'abrarun jinsiyyar wa Cututtukan da ake samu na haduwa da kuma sabubban su. Yi bayani akan zina, yi bayani kan liwafi da yadda suke yaɗa cututtuka irin su kanjamau irin su irin su ciwon sanyi dan zariya kamar yadda ake faɗa tsingewu duk cututtuka waɗanda ake samu su ta hanyar albasha manzan da sun ya wani wani a yi na kuma muna ne yanzu ba wanda ya kamata ya garza da wannan hadisin kamar mutumin da ke rayuwa a wannan zaman. waɗannan mugayen cututtuka masu gida. wanda na farko idan ɗaya da cikin su kamar kanjamau idan kanjamau ya faru da mutum shi ke nan ma mutane kuma sai a koma cuta ji za ta afkan masa ga mummunan zargi na mutane tabba za a ba shi kuma mutanen mu ba su ba da uzuri akwai sabubban da aka faɗa bayan lalata da ke kawo wannan cuta amma mutanen mu da an cewa da lalakan jama'a ne zai ka zai halin ciwo na wani ne sannan kuma da bakin shi da ke kawo kaga da mutum to kaga suna da alaka da waɗannan likita shi zai ce to ga yi ai virus ne ka kaza yi bayani musulunci bai kora bayanin virus ba amma kuma musulunci yana da mahangar tsaka addini cewa irin waɗannan cututtukan da kake ganin su ga sabon to haka ita ma kispewar rana ko kispewar wata su ma suna da sabubba na ilimi sannan kuma suna da sharuɗa na addini a addinance a mahanga ta addini idan ka ga waɗannan abubuwan sun yi yawa a cikin mutane eh a ilmance kuma ga abubuwan mun fahimta sau da ka kada mu zama cikin gafalallu waɗanda su kawai za ta waye ah, ma karfe da za a kace za a yi الشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله mai maukin abin da islam wata al'arza a wannan maukin nasa yana da wani rubutu da ya mai ban sha'awa a ciki yake ya ba shi da ke ce al'usu mai da ahli imani wa ahli makana kitsewar rana a tsakanin mutanen da suke da imani da kuma rafkanannun ma za da ahli duniya fil kusuri ya ce bari mu ji abinda ɗan duniya suke faɗin gaba da musulmi wannan wannan takaddar rubutun ya an ɓanna shi a an sa shi a wannan ɓangaren a ranar abin da a wannan daga watan Nuwamba ya daga watan Nuwamba dubu biyu da goma sha biyu a lokacin da aka yi wata kisfewa a ƙasashen turai to ana an kwanaki a yi wannan kisfewar masana falaki suka yi bayanin cewa za a sami kisfewar rana ranar kaza ga wata to shine shi ma sai yi wannan rubutu sakamakon abubuwan da aka rika yaɗawa na maganganu ce ma za a ahlul dunya bil usul bari mu ji abin da yan duniya wanda su ba imani da shahada bari mu ji abin da su hankalsu game da usuli qala bahith al ilmiyyu wani daga cikin ne masu da bincike na ilimi ilimin falaki ya ce inda kusufa wani rakun falili ya ya ce ai kitsewa rana wani abu ne da yake da alaƙa da ɗabi'a natural abu an saba da shi yajibu ta'arudu ma'aha bidun za'ab yace ya wajaba ko ra'ad ya wajaba a mu'amala da an ga cewa ka ajibu ka tsorata mu kuma mai manzal sallallahu alaihi wasallam yace ayi tsorata to shine yace ma za ka ya ahadu dunya bil shi wannan mai binciken na falaki yace zahiran fadiliyyah ai wani abu ne da ke faruwa amma saba da shi a ɗabi'ance a ilmanta akwai shi so daga idan an gan shi ka a wani tsorata kada kowa ya tsorata shine ashekh ashekh al-munajjid hafizahullah yace amma ma za mu a adu faqad ja'at al-akhbar bima yace amma game da abin da 'yan duniya suke aikatawa in sun ji za a yi kiftewar rana ko idan sun ga kiftewar rana to ga wasu daga cikin labarin da aka yi يتم توفير النظارات الطبية للناس ليتمتعوا بهذه اللحظات الممتعة على بارية بني عندنا أكتشي ساعة حامدة مجاني سبود مكاني سحسا مكلا سول سجداء والنرانع والنرانع في بيشعر ويكتشي والرانع إذا أكتشي والرانع تو اللحظات الممتعة Eh, wani yanayi ne mai ba da daɗi a rai da eh, rana ta kiske to za a samar da magalai na yin tabarau wanda kowa za a ba shi ya rika tsawa kuma ku ganin da su da ɗan gajeren wando da yan niyi suke da ana ɗan ƙasƙana haka ake yin wasu ake da mutu ɗan duniya ce a shekul gunan da ke ce fi ba'adul buldani a wasu garuruwa تمت إيراد خمسين ألف نرضاعة خاصة لاستخدامها في مشاهدة الأصول في الأربعاء المقبل في الأربعاء المقبل يجي أود أبوه النسوري أن سامت مجانين مجانين جدو guda dubu hamsin saboda a yi amfani da su don kallon rana ta ce abubuwa ana yi ana kallo haka hannu amma labaran aka ce sai tajammamu an-nas inda ajizati at-teleskobat al-mukhaffafa li ihsan al-majal lahum li mushahadati al bi wasa'il al-hiyyah al-mutahaffira ce mutane ana son su tare a wuri daya wadanda za a kama da telescope a kama da telescope wanda aka ware domin ya yalwata ya ba mutane dama kowa zai ke zuwa ya ke ya leka ta telescope ya kalla ya ya ya ya ya ke nan sai a kai hana jin daɗi wannan ma sai ya duniya ke nan tunanin ɗan duniya ke nan game da cikin wata mu ko mu dawo a ciki da abin da mazan ya faɗa mana yukhawwifu Allahu bihima ibadahu fa idza ra'aytum minha shay'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum idan kuka ga cewa rana ku ku tuno da akwai al-khusuful akbar da za a yi nan gaba ku tuno da kiyama da mutum ya ga rana ta kiske to ya tuno da kiyama kun ga irin wata bayanan da ake yi sun mafa mutanen mutaci sun mafa mutanen mutaci irin bayanan da ake a duniya cikin duniya su wadanda ba kun da da ake yi ya mafa mutanen mutaci yanzu wata wata wata zulhijja ko wata zulhijja karshen sa aka samu su usubu shamsi a Najeriya a wasu wajaje kamar Lagos sai da aka samu al su kulli sai da suka yi kunna toce da rana ko da kima har zuwa wata karfe na wata uku ne suna an samu usubu idan ka kalli irin yadda ashekul munajjid hafizahullah ya bada wannan labarin haka mutane suke sai a fito ana ta wani abu ana rawa ana halle kuma mu imu imuna ina jin ni dai ba san wani masallaci da aka tsala da su bishin a zariya ko akwai zariya duk da ma ba alkutu fi jiri ya ka samu an kama. yan wuri ba alhamdulillah sai ni ban sani amma ba wajen da yawa ba ai na kai to kane da kai aka yi to kaga wannan gafalar ta fara shafan umarnin da manzon malamai sun ji da malamai sun yi sabani shin salatu fi shamsi wajiba ce idan rana ta kitse malamai sun yi maganganu biyu wasu ya ce wajibi ne a wasu kuma suna ganin ba wajibi ba ne amma suna ce mu akai suna ce ne kafi idan rana ta kitse ko da ya kitse a haka a zo a yi sallah liman ya sa a kira sallah a salatu jami'a ya zo a hada a sallar jami'a a masallaci manzon da kuma yi wannan addu'a yi wannan sallah kuma a gaba a yi mutane kutuba a tsoratar da su a nuna musu wannan usulun da suke gani to akwai ba usuli babban nan gaba za a samu usul خصم بالمغرب خصم بالمشرق خصم بجزيرة العرب أن الله وأتى مقصوف الكمر لجوء الشمس والقمر دفع أحد الأخرى هذا هو الأجيش يا ما تابوتي kuma waɗannan abubuwan a ciki sannan kin aiwatar da irin waɗannan sunnoni yana kafa a barka da su kuma mu shiga da fada ranar ta kice uwa ta kice amma ba za a yi Allah to shi ke nan daga bayan mutane su zo duk su manta da waɗannan sunnonin sun zama a sunan lafiya sun zama sunnonin da aka kaurace musu wannan ra'ayin 'yan duniya ke nan musulunci shi kuma ga mahangarsa idan an samu wannan kiskewar to a yi ma mutane a kira mutane su yi sallah a yi wa'azi a yi tsarkarun da sallan nan sannan a yi ma mutane wa'azi a tsoratar da su su fahimci halin da suke ciki su daina wasa da al'amuran ubangiji su rike allah madaukakin sarki su nisanci saba masa su rike umarninsa su nisanci abin da allah madaukakin sarki ya hana sannan waɗannan irin صلاه الشمس shamsi din nan suna cin abin da suke mai da sha'ani da alamomin musulunci cewa a shi al'umma a cikin musulunci yake wannan abin da mazan zama عن عائشة رضي الله عنها قالت خطبت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو الأولى القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو الأولى الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انضرب وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخففان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أقدر من الله من أن يزني عبده أو أن تزني عمله يا أمة محمد والله لو صلى الله عليه وسلم رانا كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهده goma da manzon a Madina cewa ita ce ruwa mun yi bayani a tsakin da gabata cewa ita ce cewa ranar da aka samu a zamanin sama sallallahu alaihi wasallam yadda yau. fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasayu فأطال القيامة مزلت من أول تسلع الرواية الرواية موقع الموقع أنا إمام مالك أكد شيء فقرأ نحو سورة البقرة نحو يقرأ كتن كتن سورة البقرة بعد حديث من الرواية التي مزلت يا كرة سورة البقرة في نحو سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كتن كتن سورة البقرة سورة البقرة يجب إناء إناء بيربع بعدك منذ الصلاة عليه ثم ركع سنن يركوع فأطال الركوع يتأوي الركوع ثم قام فأطال القيامة sannan manzon sama ya kuma yake wa ya kuma kawai ta yake wa ya ku sannan ya dade a tsaye wa kuwa yunan al-qiyam al-awwal ba tsayuwa farko ba yi ruku'u ya kuma miƙe ba ba wannan ba farkon ba wannan tsayuwar ba shi ko ya yi yana jin mutum da a'a karatu ya sake yi sun san da ya sake yin ruku'u fa azala ruku'a ya da ruku'u wa huwa tula ruku'i awwal ba ku farko ba ruku'u nawa kenan ruku'u bi tsayuwa ne wannan hadisi ya dace da hadisin farko ya kuma ta. ثم سجد ثم الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسجد فقال سجوده أو يسجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى فلن يأيك تجد أقول لي أيكها أركعة تجيوي أمين أركعة تجير أقول لي أركعة فرق يدي أركعة فرق شيء أركعة تجير وكوء في سجد بيو sannan kuma a raka'a ta biyu ruku'u bi sujada ayyuwa biyu ayyuwa karatu biyu ثم انصرف daga nan sai manzo mai sallama sallar wa qad tajallat ash-shams rana kuma a lokacin ta bayyana Allah ya karɓi sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa khataba an-nas daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutane ya musu hudu ba أتتم قلوب السح في طارة تقول دعوة جاهلية دعوة جاهلية يبقى وتعجيلة وضونة تتنجي تأكيد الجاهلية يزي مخالد الله وأثنى عليه يقولي ما ألا قمي ما ألا جاما لكي شخص القدوبة يقولي لكي القدوبة شيء يبقى حتى يقصير حتى كراه ثم قال سبني كشيء inna shamsa lalle rana wal qamara da wata ayatan min ayatin lahi alamomi ne guda biyu da cikin alamomin Allah Allah ya aje su domin ku gan su la yakhafifani li mawti ahad wala li hayati ba su kisfewa da rayuwar wani wajen mutuwa ba su da alaƙa da rayuwar wani ba su da alaƙa فإذا رأيتم ذلك إذا أخذ حقا هذا كاكسب ولا يكسب فادعوا الله yi addu'a wa kabbiru ko dai kabbar sai wa sallu fi salla wa tasaddu wa ne sun tattauna akan fadu wa kabbiru wa sallu wasu malamai suka ce addu'an nan daban take sannan kabbar barin daban take sannan sallan ma daban take wasu kuma malamai ce ana addu'a a ana yin a cikin sallah sannan kabbar da za a yi a sallah su ake nufi wanda kowane ne ce a yi addu'a a cikin sallah sannan a yi kabbarbarin da ake yi a cikin sallah a yi kowace gaba daga cikin hukumar sallah ana kafara ko ana da takbiratul ihram a yi kabbara tafiya mutum sannan a yi kabbara tafiya sujada ko wata saddaku sannan kuma a ga sadaka idan an ga rana ta kici a sadaka to kaga wata saddaku a sadaka mustaqilatu bi nafsiha da ruba a sadaka a cikin Allah a waje cikin abin da za a yi idan rana ta fice to a rika sadaka a yi sadaka sun maƙala sannan da sallama ya ce a cikin zubarsa ya ummata muhammad ya al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi ma min ahadin Na rantsi muku da Allah babu wani mutum daya aqyam min Allah bi ma Allah ya kishi Allah ya kowa kishi shine hadisin sa'ad ko wanda yake inna sa'ad al-rajul Wa ana وأنا أقير منه والله shi sa'adu na da kishi, ni kuma na fi sa'a biki shi sannan Allah da baki sai ya ci da kishi. to Allah ya ci kishi min an yanzu ya afu da a ce ga wani bawan ta ya zina a ce ga wani bawan ta ya ne ya zina to Allah na kishin wannan shi sa ba kuma wannan Allah ya ba ta a cikin al'umma cutar da za ta gagari likitoci da'un yi al ba'a cutar da gabaki ɗaya za ta gaskiyar da likitoci su kasa gada yi maganin ta kuma mutum ya gano ta ce ba shi bane magani ba ka ake makarjamo ba mutum ya je bincike ya gano ta ce ba a yi da shi ba maganin ba saboda Allah ba da mutum ke ci gaba da tantana ba mutane sakamakon abin da suka aikata aw ya amadu ko kuma bai wanda da ta yi zina wannan zamirin ne yana kuma zuwa ga Allah ba yana kuma zuwa ga ahad ba abdulan abdullahi amadu nan Abdullahi, ba abdu ahadin da abdu ahadin ba kun fahimta Allah ya kuma kowa kishi kishin Allah na bayyana a lokacin da wani bawan da zai je ya zina duk masu miyan nan ga nan Allah madaukakin ya halice su ya ba ka yake ka je ka nemi auren da take a haya sai je munar hanya to Allah ya shi wannan haka ce ba za ka kama kanta ba zai ce zina to kun ga kafan bala al-imam al-mulaqqi a cikin littafin sa al-ilat bi a kan ahkam yace akwai sirrin da ya sa manzon sama ya hada kudubar da ya yi a kan akan usul su kuma ya yi bayani kan Ya ce wannan alama ce ta da alama ce ta cewa usul shamsu da yake da abin da ke nuna mutane suna cikin sabo to daga cikin akbahu akbahu al-ma'asi akwai wannan zannan su larabawa ya a wajen intacciyar ya ba ta yi ba ta zina sai bai ba inda bin tu'usa radiyallahu ta'ala anha babar sayyidina muawiya matar abu sufyan radiyallahu anhu ba lokacin da suka mai da shi suka yi wa manzo da sama mubaya rasul ya jawo aya karshe ta cikin suratul hashir ko suratul mutaha eh da ya rabbi da da ahadun nas yubayyanaka ala an la yushrik billahi shay'an ya ja wannan ayar a ƙarƙashin waɗannan shafin za su ma'anar baya? in suka zo a ya shirka billahi shi ba za su shirka ba sharafin farko da annabi zai karɓi baya a mata to ba za su shirka kaga mun shiga mutunci sannan wala yatrikhna ba za su rika sata ba wala yasmina ba za su yi zina ba ولا يأتي للمجال يبتغيه بين أيديهن وعقولهن ولا تزوج ولا كران كريا وأن لبا قلت حالي لكدا ولا تزوج أن لبا أن تشكل بشي sannan wala ya fi maka fi ma'rufi sannan ba za ta saba maka a wani abu mai kyau na shari'a idan sun karɓi wannan to bayan sun karɓi su karɓi baya in su bin ki utuba tana zaune take shugaban mata matan da mun sarki baban ta ne mijinta ne sarki ba mijinta abu su biyan shi da sarki ba ta jagoranci mata dubu a kamfilinta sai ta ce ya ba ma'aikin Allah wallahi ba da ta ce take jawo wannan ayar ba kuma daga Allah ta ce da ce in ta wannan bayani sai in ji kamar ka ci mana mutunci a kan sai silmar yanzu mace ya ba baiwa ba tana da kace mu a ilimin mu mu san ya ya na zina ba shi ne bai ba bai ba ke zina har ma a matsa mata a ce ta je ta kawo kai shi ne Qur'ani ya yi za a yi wannan dole wala ya fatayatikum ala al-ghani in aradna tahassulan turiduna arada al-hayat ad-dunya kan ku matsa ma eh. kan ku matsa ma to asali su a wajen su la tafsir qurra shine an ce da wani karin magana a larabci suke cewa wai tudubul qurratu wa la ta'khudhu bisaddaha tudubul qurratu in dai mace ya ce ta cika to ko yunwa za ta kashe ta la ta'khudhu bisaddaha ba za ta je ta ba da dole ta wani ta ba wanda ba mijinta ba shine tudubul qurratu wa la ta'khudhu bisaddaha ko yunwa za ta kashe ta ba za ta yi wani ya taɓa kuma ba mijinta ba idan ya ba da haka laraba suke tun kafin zuwa musulunci zina a cikin al'umma bar da mutunci fata abubuwa da ke sharroran zina ba su da iyaka shi ne wani sama ba ko wanda yake buga misali da shi ce wallahi lau ta'ala kuma ma'a ce wallahi da kun abin da zai ya ko ana ba nan wahayi ko ba wani wahayi ko kuma karamin hange suke da shi wanzan su sama kuma yana hangen nesa ya ce da kun san abin da na sai la zahiktum qalila da dariyar ku ta zama yan kaɗan wala baqaitu kathira da kuma da kuma da yawa da abin da aka yaye ma annabi sallama an yaye mana to da dariyar ku za ta karanta ku kasu zai yawaita Allah ya zarge mu da yawan dariya وتضحكون ولا تبكون وأنتم Cikin ka dariya amma babu kuka. Babu kuka. To da kusan abin da yi ba. To ba zan zai ce wallahi da kusan abin da na sani da kukan biye yawa dariyar kuka ta Amma ba sama ya ga abubuwa da yawa. duk wanda ya tabbata da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wa al'umma da da هذا السبع لا من تجديد هذا السبع كيف مثال الإمام الحسن البصري يجي شو العالم الرباني يرى الفتنة وهي مسبلة والغافل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة yace malami na Allah yana hango al'umma fitina ga kanan zuwa kowa ya ta kai ko fitar fitar وهي مقبلة الحاجة تنا تقوم أما والغادر واوع الشم تعليم لا يعلم فتنة إلا إلا وهي مدبعة بايا ganin fitina sai ta cinye ta juya ta gama fallanka idan ta juya za ta fitar ai ga da su a Najeriya su za su fitar sai ya gano ko ka zama san alhamdulillah sai ta ji a mako to yanzu za ke ta a tsohuwar da ke cewa alhamdu ba ta san alhamdu ba kuma an faɗa mata alhamdun nan tun kafin a yanka ta sai su ji muka shar ka kuɗi a aulatuha an riga an yanyanke jijiyoyi ya halatta a cinye ta a lokacin ya halatta a cinye ta daga lokacin da ya ce alhamdu yanzu a lokacin za ta gane alhamdu قلنا بغير هذا الباب لما حصل البطل في مجال فيه كلبي ومجرد ما يا هو ولا في الجنوب شيء يسا اللي جدع هو شيء يسا اللي تقول مرة السلامة أحاديثين جدتشي لتسوى الشرائع لتفندع أخر مجال في بيان حتى بيكون مرة السلامة لأكتشي وأكثر حياته الأحسان وأكثر حياته الأحسان mafi yawancin rayuwar da sallah da ke cikin tabuwa da al'ummar shi kullum al'ummar ha a filin tashin alƙiyama ummati ummati kowa na da tsilar amma ba zai sama da ummati ummati wani sama yana damuwa da al'umma ne zai shafi wannan al'umma dukkan wani malami na Allah wajibi ne ya zama ya sa al'ummar nan da halala biya da harifi da shirme da tabbutanta يدعو ده ولا حتى احزاب الامه أمور الامه حجاب ده دعوه الامه حرم ظالم سمع حديث صحيح يمشي من لا يحكم لأمر المسلمين فليس منهم ثم ثم تجي دعوه على امر المسلمين ما لا بد من الاهتمام التام بامر المسلمين طول حجاب الامر فقومت المركز تبقى قوم مسلمان دنيا ta lalaciya musulmi sun shiga wani irin yanayi zamanin da wani sun ba da labarin ya zo a kamfamin musulmai yushi ku an ta da alaikum al'umam ta da'iyar akalar ila kafa'adiha wani sun ya ce saura za a wato su za a haɗa a kan kamar yadda kaddai majiya yunwa suke haɗuwa a kwano ɗaya sun ji yunwa sun gama aiki ka zo ka ba su jaro ɗaya ko kwano ɗaya na abinci ya za ka ga wasu su to haka za a zo a ko manzan da sama ya ce za mu zama yawan na manza musa'un ka musa'in sai za mu zama tarin tunkuɓa tarin datti wadda ruwa ke kowa masu sun yana ba da wannan labaran ne ba dan mu mu je mu shi gaske ba ina ba mu labari ne kada mu yadda mu shiga to idan muka yi saka ciko za mu shiga ciki ga yadda mu shiga ciki ana da lissafin musulman duniya a yau musulman duniya mutane biliyan ɗaya ne biliyan ɗaya da biliyan ɗari shida haka suke lissafin suna kauye domin lissafin daga gare su da su makiyar namu amma duk da haka mun kai biliyan ɗaya a duniya da miliyan ɗari shida ma duk abin da za a duniya ba ma ba mu cikin tattalin arzikin duniya idan ana lissafi daulolin musulmai su ne daurolin a kasa daulolin talauci daulolin musulunci har da kasashen saudi arabia da kake kan domin kasashe ne waɗanda suka zama kai ba muntijai ba daulolin duniya muntijai su ne waɗanda suke produce amma mu mustahadikai consumers duk kasar da ba da hukunci kan wata abubuwa to kasa ce matalauciya kasar da ba ta cikin addu'ar sinayariya ba ta cikin zartiyar kasai kasashen da suke kere-kere al'ummar islamiyya ga'ibatu ibn al-awwal al-alamin dan wani mutunci ga baki ɗaya ba su a shafin shi da wani duniya mu ne talauci in za a yi lissafin talauci dogo ne ake sawa in za a yi samun jahilci mu ne kwanaki hukumar da ke kula da yin amurka da ce duniya ta fitar da wani gabo ta lissafa jami'o'i da ake yi wata jami'a daga jami'o'in kasashen musulmai ita ce ta ɗari hudu da sittin da wani abu a ci gaba komai na wani mu ne ba a yi taɓa mallaki makami ba mu ne ba a yi taɓa mallaki makami mu ne za a yi ta kashewa fitinu da a kasashen mu take mu da talabijin kullum za ka san sai an kashe mutum ɗari da ashirin a siriya ɗari da ashirin kuma gwamnati ce ke wannan aikin da sunan wani suna da ta ta'adda sai ta zo unguwa guda ta ce tana tsammanin akwai a ta ka ba su kuɗi ka oda kwanfin wajen da ƙananan yara da mata da tsofaffi dattawa za ka gan suna mutu su koma ga sunan a bakin gaba da ake da suna kasashen da lafiya sanyi na saukan musu sanyin kankara yara su kumbura saboda sanyi a cikin hemoni duk kana da imani ne kuma duniya tana kallo waɗannan ba mutane ba ne a kashi ci gaba da kashi dan ne wani islam a dubu a'alam ka'idar islam ma kenan wani taro da aka yi turawa suke taro da yahudawan duniya suka fitar da wani littafi suka samu da suna ahmad rashid al-arabi dan ne wani islam a dubu a'alam rusa musulunci sannan waɗanda suke musulunci su iske ishalar su su gosu daga kasa sai an je maganin su a banka ko shirin da ake yi kenan a duniya komai mu ne ɗalibai duk kasar da take an kunna ba da duniya a duniya ne ba duk kasar da take fitina ta kunna a cikin ta fitina shugabanci fitina talauci fitina mayata fitina rashi fitina ciwo to za ka je ka kasar shi. mu ne kasashen da aka yi yadda shugabannin su zama azzalibai kuma mu na musu komai ba idan aka ga sojoji ne za su iya yin abu su sai a tsoho sojoji su juyin mulki Ka ka'idar duniya duk kasar da ke juyin mulki ba a yi da ita amma idan kasar musulmai aka juyin mulki sai a yi da waɗannan sojojin a tafi tare da shi na su su masu wasu da yin kuma da sojoji su juyin mulki ba sannan idan aka ga su kan sojojin suna a aiki ba abin da aka ake nufin su yi ba na banna su ma sai a tuwo su daga cikin su ba ba ta musulmi mulki wanda tarihi a kuma na Najeriya ya abu ne ko so da aka kama shugaba a Najeriya ba ta ubarin shi abin arziki ba in so da arziki ya zo da kalli a Najeriya so da ya zo da manufa da kyau ba a wani shi za a kan shi mutum da ba za a sake masa turin mulki ko a kashe shi duk wanda yana cikin abin da mazan sama ya hanga mana na fitinu shi ya sa abin da ya fi rayuwar mazan sama damuwa shi ne wasu kasa da suka hadisi abin da wasu malaman hadisi suka fasara shi ne da aka a haya shi ne a ahkam Wasu yawancin rayuwar mazan sama za ka kai cikin damuwa saboda kururul umma damuwar al'ummarsa me zai shafi al'ummar da ya shi daga baya kuma mu akhir al'umma mu ne mu sama ya fi jimma tuhu manzon sama ya ma al'ummar da ta farko ta abarta shara. cewa alheri na cikin su sai ce wa sayusibu akhir hal bala'u al'ummar karshe da za su zo baya bala'i zai shafe su kage to da sai uwa mai kuma kan karatun tanaji وفي لفظ فاستقبل أربعة a حول لفظ أنا في الرسول كبر الرسل داود وأربع سجدات سجد أبو داود وعشو ركعة بيو سجد أبو منوى ولك wannan sigar ta salatu usul shamsi ita ce sigar da ta fi shahara a dukkan sigogin da aka ruwaito ya kabbara Allahu akbar mamumati a yi duk abin da ake yi na sallah du'a littafi sannan a yi karatu kuma a bayyane a karanta fatiha a karanta sura ne tsawo a jefe a tsaye ana nuna ma Allah an tuba sannan a yi idan aka yi mutum sannan a sake miƙewa a sake karanta fatiha sannan a sake karanta sura ne tsawo sannan a sake rubutu sannan a sake a jefe a rubutu sannan a sake tagowa da rubutu sannan a yi jela guda biyu sannan a asali a ce wa gata sannan mun faɗa daga cikin fa'idodin salatul khawfi akwai ne alaƙar ta kai da ambatan Allah a ne da kashi kowane yanayi yake a tsayin da yake rike a Najeriya da yanayin da musulmai sun an alhamdulillah ya alaƙa duk yanayin da ka shiga ko ba daɗi in an tambaye ka alhamdulillah da الحمد لله على كل حال كل ما عندنا الله هو الذي يحيي كيف قرعي دي اباب دي الله خير وكرم ما دبا كرتاش جنا دي على شخص يوصل صلى الله عليه وسلم دي ان في في الجو في البركه شو صلى الله وسلم وعلى اله وصحبه وسلم wannan mai tambaya ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da kamar yadda aka ce akwai bid'a haka da muhassana sai ba wa baya ce to malam idan mutum ya kasance yana da aboki dan gida, amma shi abokin yana tafar abin da suke to mutum zai iya yin sallah da wannan ba bid'a ba wata bid'a kowace bid'a dalala kullu bid'atin dalala haka mutum sama ya an sha ka bayani an sha mana ba ba a nan ba a wurare da yawa wannan bid'a ce kasa bid'a gida bid'a ana samun ta ne a cikin addini abinda malamai suka kasa bid'a sun kasa bid'a biyu gwagwajen na sosan shari'a musulunci akwai bid'a mukaddira akwai bid'a mukaddira bid'a muqaddara ita ce bid'a da mutum ya kaga kuma ta kai ta fitar da shi daga musulunci kamar bid'a yan shi'a ce duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ridda bayan annabi ya rasu guda bakwai kan wannan bid'a ce mukaffira domin kafirta wanda Allah ya tabbatar da imanin sa kafirci ka kafirta wanda Allah ne ya tabbatar da cewa shine imani mutum ya kare ta Allah ce har wannan bid'a ce mukaffira kamar wahala kun wujudi ta wasu daga cikin ɗariƙun sunaye a ce Allah na ko'ina hadda martai ya iyadu da to wannan bid'a ce ita ma mukaffira bid'a ce ne kafar ta mutumin da ya dauke ka a cikin zuciyarsa yana da ita to shi ma har ta kafa shi wannan ne sannan akwai da wa fasika bid'a da take fasikantar da mutum bata kai matsayin ta fitar da shi daga musulunci ba akwai su da sunan da yawa bidiyoyi da yawa da ake kira a cikin addini kamar bid'an maulidi wanda ake fuskantar ta nan gaba ba da dadewa ba bid'a ce mufassika bid'a ce da mutum fitar da mutum dan mutum ya maulidi ba za ka tafi ya musulunci ba amma ya fara abin da masallan sallama ya tafi akan da shi da sahabbansa ya kirkira abin da manzo Allah su zama bai karantar ba baya cikin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga bid'a ba su kace wanda bid'a da ta kai matsayin mukaddima ne a rasa duk ba mukan da za ka buɗe hijima da nake ce tuzu salatu hadfa al-mubtadi wal fasiq ana nufin wanda bid'a ba ta kafin shi ba ce amma babu wani malami daga cikin malaman Allah bai ba da wucewa mutum yana bid'a ta kafirci kabiri sannan wanda bayan yi ne a shi ya fita daga musulunci ba za ka yi shi sallah mun fahimta amma wanda bid'a ta yanci ce yan ƙanana ƙanana bid'o'i ce to wanda ya halatta idan akwai dalilin da zai sa ka yi sallah su yi amma shi ma ba ta halatta shi imamun mutane mutum yana da bid'o'i zahirin bid'o'i ce karewa ko da ba su da shi ba bai ci ɗan da limanci ba za a naɗa shi zama limamin mutane ba sai dai inda can suke da ƙarfi don kada bai yanzu Maroko ko kada bai yanzu Senegal an kaga sai ka da sannan ka samu masallacin ahlus sunna to zai da ruwa sai ga wayar sauki a cikin shi wacce ce mu kaza ne shi abu kaza kawai yake wacce kuma yana kaza yana kaza sai ka ga wanda abu kaza kawai yake ka bi shi tanya ko amma mu da abu yake a fili an yi haske an yi lokacin kowa ya gani, sai dai makamu to kaga wannan Na ba da shi ake magana saboda ta bid'a kada ta bid'a mutaqa akwai bid'a muqaddima sannan yan uwa an sha mana wannan bayani ba aikin da ke mutane bane su suka kafa mutane ba aikin ka bane kan nuna wani kace ka fadi shi ka fadi hukunci shi ke aikin kafa ko wani aiki ne na manyan manyan malamai ko alƙalai su ne za su ce wani sunan tsawani su amfake su ce masa kafa har ma a yanke masa hukuncin kisa amma mu da ke kun to bi halatta mutum ya zo yana kama mutane ba yana jefa mutane da kama su ce wa da kafin wa da kafin ba daidai ba ne wannan mu nisanci wannan kada kuma musulmi ya aika cikin wani aƙida ce ta da jawa yana cikin aƙidodin kawari su nuna da mutum ya wani laifi su ce ya kafa ta mun fahimci wannan malaman mu na hada sunan su tsoratar a rubuce-rubucensu da suka yi sun a canza game da nuna wani kace masa kafin Allah ka tsare Allah ka tsare صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعطنا السلام والبركه وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك